waɗansu 'yan ta'addan boko haram sun dira wani ƙauye da ake kira mano kusa da garin kwalfata a jihar arewa mai nisa cikin dare suka shiga gidan wani limamin garin suka yi masa yankan rago kuma suka yanka iyalansa guda uku su hudu kenan suka riga mu gidan gaskiya na tambayi wani dan wannan bangaren ya ce in saka yi sunansa domin matsalar tsaro ga hirin da muka yi da shi ta wayan telefon. Dare ne, tsakiyar dare ne suka zo suka duro sai suka yi wa malamin yankan rago shigo da kuma yaron shi da kuma yar shi yarinya budurwa haka suka shigo suka same su eh da kuma surkuwar shi dukkan su hudu aka yi aka yi musu yankar rago da dare su dukkan su guda hudu a to da suka shigo babu jama'an tsaro ne a wannan garin duk da barnan da suka yi suka fita dai akwai jami'an tsaro amma ba wai ba garin ba ne a kusa da su ne a kwalfata eh a kusa da garin ne wato a fata eh, jama'an tsaro suke zaune eh amma dai ba ni sa tsakanin su to yanzu su wayanan ɗin jaman tsaro sun yi bincike ne ko kuma a kawai haka aka je aka binne su a yanzu dai ba abin da muka jiyo ba tukunna sai nan gaba fatakila za mu ji abin da suka kai ba. A garin kwalfata ma maharan na Boko Haram sun kwashe shanu masu yawa da masu kiwon shanu. shana shanaye da suka zo suka kora suka tafi shanu masu yawa. Suka kwashe a hannun mutane? Eh a hannun mutane haka suka zo suka to kuma ai ka ce akwai jaman tsaro a garin kwalfatan to ya aka yi kuma suka shigo suka kwashe shanun a su jaman tsaro ba su ce kuma ba to abin da dare ne suka zo kuma wajen shanayen da wajen jami'an tsaron akwai dan alawus a tsakanin su kuma da suka zo kawai suka gaggama masu shanun ma suka kai da su kuma shanun gaba ɗaya sun kori shanun suka tafi ba wanda ya kawo ɗauki yawa shekaru da safe tukuna sai jami'an tsaro suka zo wajen da yanzu haka dai babu a riga an tafi da shanaye yanzu an riga an tafi da shanun to ba su kashe wani a gaina ku ko guda ɗaya ba kai ba wanda aka kashe an tafi da su ne kwanton ko barin su su ya ko tafiya kawai aka yi da wannan lamari dai yana nema ya zama kalubale ga shanun tsaro a ƙasar ta jamhuriyar kamaru musamman ma a jihar arewa mai nisa muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru